Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsi kan mitoci da suka hada da sha shida sha tara da sittin A jamhuriyar Nijar kuma ana jin ta tashar VOA Africa a zango da da da biyu biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba Yakubu makiri ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin. To ko bayan kun gama jin labarai, za ku ji rahoto da wakilinmu Nasiru Adamu Ali Kaya ya shirya mana akan zaman farko da kwamitin zantarwa na ƙasa na babban jam'iyyar adawa ta PDP ta yi a birnin Abuja bayan hukunci da kotun kolin ƙasar ta zantar akan rikicin shugabancin jam'iyyar. bayan haka za ku ji hiran wakilinmu wato sale shehu ashaka da mukaddashin shugaban jam'iyyar apc mai mulki na najeriya ko kuma na ƙasa a arewa maso gabashin najeriya comrade mustapha salu game da shirin jam'iyyar na daidaita al'amura don tunkarar zaɓe mai zuwa haka kuma muna da maimaicin shirin ciki da gaskiya da ibrahim alfa ahmad zai gabatar da kuma sharhin wasu jaridun ƙasar kamaru akwai kuma saƙonni da kuka aiko mana amma duk sai kun gama jin labaran duniya. ta jama'a assalamu alaikum. Shugaban masu rinjaya majalisar dattawan Amurka Mitch McConnell na fuskantar turjiya kan shirinsa na ganin an kada kuri'a domin yin watsi da tsarin kiwon lafiyan kasar wanda za a jinkirta har na tsawon shekaru biyu bayan da yunkurin baya-bayan nan kan yin garin bawal ga fannin tsarin kiwon lafiyar da ya ce tura a farkon makon nan makano ya bayyana sabuwar hanyar da za su fuskanci shirin kiwon lafiya a jiya talata yayin buɗe majalisar inda ya ce za su bullo ta wata fuska domin samarwa amurkawa sauki daga shirin obama obamacare kamar yadda ake wa tsarin kiwon lafiyar inkiya haɗa da sunan tsohon shugaba barack obama sanatoci daga bangaren republican da suka hada da shirley mock da susan collins da kuma lisa mccorsky sun bayyana cewa ba za su goyi bayan shirin na mcconnell ba yayin da rob portman da wasu sanatocin suka nuna shakkunsu kan shirin sauya tsarin kiwon lafiya na obamacare wani alamun shan ƙasa da ƙudurin yake fuskanta shine na biyu cikin watanni da dama wanda hakan cikas ne ga shugaban masu rinjaye mcconnell wanda a watan yuni sai da ya soke wani shirin kada kuri'a da ya lura da ba su da cikakken goyon baya shugaban sudan ta kudu salva kiir ya ayyana dokar ta ɓaci a jihar da ya fito ta gogrel da wasu jihohi guda uku inda rikici ya ƙici yake canyewa a har tsawon watanni tsakanin mayakan sa kai da 'yan wasu ƙabilu ministan yada labaran kasar michael mchugh ya ce za a baiwa dakarun kasar karfin ikon tsayar da faɗan a jihohin gogrel da tong da wow da kuma awele da ke gabashin wato sudan ta kudu ministan ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa za a jingine wasu 'yancin walwalar jama'a yayin kokarin tsayar da wannan faɗa sai dai bai karin bayani ba akan wannan ikirarin akwai rahotanni da ke nuna cewa ana yin artabo a jihar gogrel tsakanin mayakan sa kai na 'yan apok da kuma agog wanda su 'yan kabilan dinka ne wata kafa yada labaran kasar saudiya ta ce 'yan sanda sun cafke wata matashiya da ta bayyana a wani hoton bidiyo da ya karaɗe kafafen sada zumunta sanye da dangalallen siketi yayin da take yawo a wasu wuraren tarihi wanda hakan ya saba wa dokar sanya tufafin kasar tashar yada labarai ta el akbariya ta ce an kama matar wacce ake zargi da yawo a yankin ukaisar sanye da guntun siketi da wata kankanuwar riga shigar da hukumomin kasar su kwatanta a matsayin wacce ke aikewa da wani sako a ƙarshen makon da ya gabata aka saka ɗan gajeren hoton bidiyon da ya fito a kafar sada zumunta ta snapchat dauke da mallakin sunan majal khulud yana nuna matar tana wasa a turbaya wannan hoton bidiyo ya karaɗe shafin sada zumunta na twitter da shafin bidiyo na youtube inda wasu ke yaba matar saboda kare dokar saka tufafin ƙasa ta saudiya da ta yi yayin kuma da wasu ke sukar ta domin dokar ƙasar ta tanadi cewa mata su rika saka a baya da zai rufe dukkanin jikinsu illa fuskokinsu da kafafuwa da kuma hannayensu waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ministan harkokin wajen ƙasar venezuela ya ce ƙasarsa ta dukufa wajen zaɓen mambobi da za su gudanar da majalisar da za ta yi dubi a kan kundin tsarin mulkin ƙasar duk da barazanar kakaba takunkumi da amurka ta yi ya kuma ce venezuela za ta sake yin dubi akan dangantakar da, da, da ke tsakani hukumomin wato hukumomin washington dc samuel mukanda ya kuma faɗa a wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin cewa ba gudu ba ja da baya game da wannan batu na kafa wannan majalisar labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla yanzu za mu faro rahotannin namu ne da wato rahoto da wakilinmu nasiru adamu alhika ya shirya mana akan zaman farko da kwamitin zartarwa na ƙasa na babban jam'iyyar adawa ta pdp ta yi a abuja bayan hukunci da kotun kolin ƙasar ta zartar akan rikicin shugabancin a gare ka nasiru Babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP ta yi taron majalisar zartarwa inda ta kafa kwamitin sasantawa da kuma babban taron jam'iyyar watan gobe don karfafa kwamitin rikon da zai kai ga taron zaunannun shugabanni. A taron na farko bayan nasarar da kwamitin makarfi a kotun koli kan Madu Sharif, kazalika jam'iyyar ta ce har yanzu tana kan matsayarta ta dawowa da takarar shugaban kasa Arewa a dubu da tara. Abdul Ningi shine sakataren shirye-shirye na jam'iyyar. Wancan taron da ya riga ya wuce, wannan dama ba ma canji. An tabbatar kan cewa Arewa ita ce za ta fi da ɗan takarar shugaban kasa an tabbatar cewa shugaban jam'iyya zai fito daga kudu wannan ba wani taron da zai canja sai dai in an kawo wannan batun a babban taro na koli amma wannan babban taro na koli zamu yi abu ɗaya ya kamata kawai aka ce za a yi shine abin ya kiyace ka dan wani lokaci domin su shirya zaɓe na sabuwar shugabanni na jam'iyya. Ta kuke ji a ranku yanzu ya nuna kuna ga kun yi karfin da za ku iya tinkarar APC a zaɓe mai zuwa? A wannan abin muna jin nishadi kuma mun ci gaba da addu'a mun tabbatar mun yi kurakurai a baya kuma mun yi niyyar gyara kurakuran da muka yi kuma yan Najeriya sun san mun yi kurakurai kuma sun dau mataki a kanmu kuma sun ga abin da ake yanzu na tabbatar kan cewa a yanzu mun yi damarar da mun tabbatar za mu yi fito na fito da kowace jam'iyya take Najeriya na tabbatar da wannan. Shi ma shugaban jam'iyyar na jihar Zamfara sanata Muhammad Nasiha Gusau ya ce duk da jagoransu tsohon gwamna da Shinkafi ya koma APC jam'iyyar na da ta goma idan mutum guda ya fita daga jam'iyya a jam'iyya za a ji babu daɗi amma ina tabbatar maka fitarsa bai hana jam'iyyar mu ci gaba ba shamoman mu na nan su goma sha hudu tare da ni a matsayin shugaba da dukkan sauran membobi namu 'Yan jam'iyyar dai da suka hada da matasa maza da mata na kai kawo da tunanin karsashin jam'iyyar ya sake dawa. Sunana Idris Zahiri na zo daga Jos Jihar Plateau ne ni shugaban matasa ne na jam'iyyar PDP. Jam'iyyar PDP za ta mayar da inda ake yi wato girasu daga karkara za a da a dinga yin jam'iyyar ba wai daga sama kowa in su yanke decision su yau ga abin da suke so a yi kamar yadda da tun da kowa bai da mulki yanzu ko gullo jonathan ne da yake tsohon shugaban kasa sai dai ba da shawara a bayelsa a oto yake inda garin garinsa yake amma ba yadda da zai iya daga yayi waya ce yana son wannan asa ba gwamnonin jam'iyyar irin su Ibrahim dan Kombo na Gombe Nelson Wike na Rivers Dariya Isiyaku na Taraba sun halarci taron da Ahmad Makarfi ya jagoranta Nasura da Malika kamarar Amurka daga Abuja Najeriya manyan siyasa madalla a gaida nasiru adamu kaya a nata bangare kuwa jam'iyyar apc mai mulki ta ce za ta magance bambance-bambancen ra'ayoyi tsakanin jama'anta kuma za ta mai da hankali a kan tabbatar da adalci ga duk wani dan jam'iyya wanda hakan ne zai iya kawo zaman lafiya a cikin jam'iyyar mukaddashin shugaban apc na ƙasa a yankin arewa maso gabashin najeriya comrade mustapha salihu shine bayyana haka a hirarsa da wakilin mu salishewu shaka sunana comrade mustapha saliu national vice chairman north east zone apc a na farko dai ina son jaddada maka cewa akwai rikice-rikice da ra'ayoyi daban-daban a cikin jam'iyya amma babu wani rarrabewan kai jam'iyya kwaya ɗaya ce kalubale da muke da shi na bambancin ra'ayi tsakanin 'yan jam'iyya wannan ya nuna cewa dimokuraɗiyya kenan take aiki yawanci bambance-bambance ra'ayi ne na cikin gida wanda duk lokacin da aka zauna za a iya sasanta shi to babban al'amarin da za mu duba wanda za mu mai da hankali akai shine adalci duk wani dan jam'iyya ko ya samu zaɓe ko bai samu zaɓe ba in dai ya san cewa ya faɗi an masa adalci ko kuwa ya ci an masa adalci to ba za a samu korafe-korafe masu ƙarfi ba to idan ka faɗi haka kuma ka san dai cewa mutane da dama a jam'iyyar nan suna kukan cewa sun tura mota an watsa musu kura an tafi an bar su wasu suna korafin cewa ma ba a yi da jam'iyya ta yaya za ku yi ku shawo kan waɗannan matsaloli matsaloli ne wanda daman tura su is incumbent duk inda aka samu sabon gwamnati za a samu irin wannan matsaloli kaga na farko dai ko a gidanka ne in ka zo ka sayi sabon gida in a rana ɗaya ka zo ka kori mai gadin ka kori mai dafa abinci ka kori mai gyaran wuta to a takaice ko inda zaka canza wuta daga janareto zuwa nifa ba za ka samu ba to haka gwamnatin nan ta zo shekara biyu kacal ana kokari ana da consolidating ana gyare-gyare dole ne gwamnati tana da niyya kuma tana da program wanda ta setting wanda za a duba jam'iyya sannan mu kuma a matsayin mu na jam'iyya ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba gwamnati kayan mu ne muna sai da gwamnati sannan kuma duk inda suka yi kuskure maganan eh, tafiya da yan jami'a muna gaya musu kuma wasu suna gyarawa gwamnati na abin da muke kira ne work in progress ana aiki a kai kuma da ikon Allah nan ba da jima ba yawanci yawan masu korafin nan da yan jami'a za ka ga sun samu eh, eh, wani abun yi a cikin gwamnati nan da ikon Allah. Mutane da dama 'yan Najeriya suna korafi ko kuma suna ganin cewa jam'iyyar APC ta gaza wajen cika alkawura da ta ɗauka na zaɓe. Ganin cewa kuma muna kusa dokar wani zaɓe mai zuwa. Menene za ku yi daga yanzu zuwa wannan lokacin don ku shawo kan 'yan najeriya na san dai kana da labari ƙorafe-ƙorafe ne yawanci wanda yake za da gudun 'yan adawa muna mulki ne demokaradiyya wannan ya nuna adalci da ɗaukaka demokaradiyya da jam'iyyar apc take in ba haka wasu a cikin masu magana nan wanda su suka jawo wannan matsalan ba su ma isa su leko su yi magana ba bare su fita da kansu suna wannan ɓangare. ne ba da gaba ba alheri ba ne ba a gaida sale shehu ashaka da comrade mustapha shugaba a jam'iyyar apc yanzu kuma sai a shakata da wannan faifan madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu kuma karfe uku kenan da minti goma sha hudu na dare a nan washington ga shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum har yanzu muna kan batun kisan gillar da wasu 'yan kwamiti ko kuma 'yan banga su kai ma wani matashi mai suna zayyanu garba a garin jega a jihar kebbi abokinsa madasir isa ya kubuta da ransa daga wannan ukuba ko azaba da aka gana musu kuma mun ji bayanansa a wannan filin a yau muna tare ne da kakakin shiya ta goma ta rundunar 'yan sanda mai hedkwata a sokoto sp gali na kamba Idan kun tuna mahaifin marigayi Zayyano Alhaji Garba Faransi ya kai kukarsa a gaban ofishin mataimakin Sufeto janar na 'yan sanda mai kula da shiya ta goma bayan da ya ce ya ga 'yan sanda a jihar Kebbi sun fara wasa da hankalinsa a kan wannan batu. Watakila a cewarsa saboda tasirin su waɗanda ake tuhumar ko kuma dai wasu manyan gari da suke ɗaure musu gindi. Ofishin na mataimakin Sufeto janar na 'yan sanda a Sokoto ya gudanar da bincike kuma bayan da yi wannan binciken nasa ya gano cewar bala bazuka wanda muka ji cikin shirin a makon jiya da shi da ibrahim kokani da imrana isa da awwalu dan malam da haruna umar da bashir sama'ila da muslimu garba da mubarak garba da h takare da attahiru abdullahi da kuma wasu mutanen su biyar waɗanda suka gudu a lokacin ba a kama su ba waɗanda kuma ba a bayyana sunayensu ba sun aikata laifin haɗa baki domin aikata laifi da yin amfani da ƙarfi ta hanyar da ta kauce ma doka da kisan kai da kuma cin zarafi domin haka ne sai shiya ta goma ta gurfanar da su a gaban kotun majistare ta jega domin a ci gaba da tsare su kafin ta kammala gudanar da bincikenta. A bayan da 'yan sandan suka kammala wannan bincike nasu, wanda wani sanannen jami'in 'yan sanda mai gudanar da bincike DCP Umaru Haruna Miringa ya jagoranta, sai suka mika bayanansu gaba ɗaya ga ofishin daraktan gabatar da kararraki na ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi wanda aka fi sani da DPP a takaici, wadda har ya zuwa yanzu nan da muke magana ba mu ji wani abin da ofishin ya kan gabatar da waɗannan mutane a gaban kotu ba. Batun kotun kuwa an san cewa akasarin laifukan da suka shafi kisan kai ba a bayar da belin wanda ake tuhuma. To amma wani abin mamakin game da wannan batu na kisan zayyanu shine kotun majistren da ke garin Jega a saboda wasu dalilai ta ba da belin dukkan waɗannan mutane guda goma da 'yan sanda suka gabatar kan a ba da umarnin tsare su a gidan kurkuku. Bari na koma gefe mu ji ƙarin bayani daga bakin kakakin 'yan sandan na shiya ta goma. SP Gali na Kamba, Zonal PPRO Zone 10, Sokoto. E, wannan kes da ya faru a garin Jiga wanda ya shahi wasu 'yan banga a man samu ainihin korafi ko kuma petition daga ainihin wayannan mutanen a nan Zone 10, Sokoto. su kawo kuma mai girma AIG. ya karbi su da ainihin gaugawa kuma a inda ya umarci bincike na kwakwaf domin a ainihin tabbatar da ainihin yadda abubuwan suka faru domin a yi masu adalci domin kasan idan aka yi kaga kes an kawo an yi korafi gaba zuwa zon to mafiya za ka iske kila ba a gamsu ba da ainihin hukunci ko kuma bincike to zon su ne mataki na ƙarshe wanda ake ganin za a iya kawo domin a bincika to kuma an yi bincike kuma result din binciken ya nuna domin an tantance mutane da yawa da aka kamo to dole ne a tace a tace a tantance domin a tabbatar cewa lallai an tabbatar da laifi kuma mun yi haka kuma duk waɗanda muka samu da laifi an gabatar da su kotu gaban kotu to kaman ku kuka gurfanar da su a kotu ko ku a'a kun sake mai da kes din zuwa kebi kenan mu nan muka gurfanar da su gaban kotu amma ka san idan an samu matsala akwai horumi inda ake ce jurisdiction inda abu ne ya faru misali ya faru a can jiga mun cajin din su kotu kuma prosecutor din su suka ainihin gabatar da su a gaban kotu kuma ina tabbatar ma da kai su kotu alkali ya an shi karasu amma ka san irin wannan kes mai matsala na wanda shahe kashin kai akan tura ma ainihin dpp domin su yi ainihin bincike nasu na bincike kan irin binciken da aka yi amma mu mun kai kotu kuma an kai su wayannan mutanen gidan yari a zaman wakafi na remand rahotanni na nuna cewa kamar an kai waɗannan mutanen ne a wata ƙaramar kotu wadda ana ganin kundin doka bai bata ƙarfi da za ta ɗauki wato irin waɗannan ƙararrakin ba sai babbar kotu wato high court kenan a turanci me yasa ita hukumar 'yan sanda ta zaɓi kai su a ƙaramar kotu kamar irin majistare ko wani abu haka a ba ƙaramar kotu ba ne shi lamari na kes na kowane kes akwai hurumi kamar yadda ambata amma kes wanda ya shahi kashin kai da sauransu ai dpp ta yi takin oba idan dpp ta yi takin oba kes mu abinda ana mu dai mun kai shi kes na kotu ta magistrate kuma shi a ka'ida ga doka idan dpp kuma da baya can su da suka takin oba ɗin kes kaga su za su yi sauran abubuwa wanda za su ma za a ko ina zai je kitsin zai ci gaba dai mu dai a namu dai matsayi na zon ko kuma hukumar 'yan sanda mun yi namu na kai kes kotu domin kada a rike su domin tsare mai laifi ya wuce wani lokaci kaga ga doka an saba amma mun kai su kotu da ta cancanta mu kai su a kan haka nan ma an kai su deriman mun san an kai su gidan yari suna gidan yari don haka eh amma mutane ko kuma jama'a ga sunan suna ganin su sun fito da sunan an ba da su beli kuma suna yawon su baka ganin wannan kan iya kara tunzura su kansu iyalan mamacin su ga kaman ba a musu adalci ba to gaskiya ina tabbatar ma ni dai ya nawa sani kes wanda ya shahe kashin kai 'yan sanda in sun bincika su haka kotu kuma lahi ya tabbata ana bincike ban cewa kes in kashin kai a ce a ga mutum ni dai amma a iya sani na suna gina yari kuma suna hannun kotu suna gina yari polis ba su dama a inda yana yiwa da mu yan sanda sai an kaji an ci sun ba da beli mana bai yiwa don haka ni na san a iya sani na suna kotu suna kuma gidan yari da zaka abin nan bincika sai dai can kotun to bincike alkali da sauransu amma mu dai mun san suna gidan yari kuma muna ganin suna gidan yari cikin korafin da shi mahaifin mamacin wato alhaji garba faransi ya zo muku da shi shine yana zargin da akwai sa hannun masarautar jega a cikin wannan al'amari da ya faru wanda ya sanadiyar mutuwar ɗansa mai binciken ku ya gano game da zargin na sa hannu ko akasin haka na ita masarautar ta jega to gaskiya idan aka samu kes wanda ya shahi ko kashin kai kai kowane irin kes ana iya sanadiyar kashin mutum guda ana iya kama mutum dubu misali amma kakkamanta cewa ba dukkan mutum dubun nan ne za su tabbata wani lokaci ya zan sun aikata ba domin su da suka kawo mana sun ce a yi bincike adalci kuma don sun yaba da ofis mai girma speto janar na 'yan sanda na zonten shi yasa suka kawo wannan koke wanda duk kai kotu to ya tabbata wanda muke hangen yana laifi amma wanda ka ga bincike ya ce baya ciki to yana yiwa baya ciki a iya na mu sani ka je ka nemi kwafin rahoton da muka aika ai mun tura musu rahoto mun rubuta report mun tura mun tura ma dpp mun tura ma kotu kowa ya san da wannan sp gali na kamba kenan kakakin shiya ta goma ta rundunar 'yan sandan najeriya mai headquarter a sokoto kamar yadda ya ce su a su 'yan sanda ba su da masaniyar cewa an bayar da belin waɗannan mutane saboda haka su a sanin su suna tsare a gidan kurkuku har yanzu amma duk wanda muka yi magana da su sun tabbatar da cewa waɗannan mutane suna waje kuma an ji bala bazuka a cikin wannan shiri da bakinsa a makon da ya shige yana faɗin cewar kotun ta ba su beli ne kamar yadda kuma shi kakakin ya faɗa wannan rahoto nasu ya ce babu wata shaidar da ta alakanta masarautar jega da wannan batu na kisan zayyanu garba a shirinmu na gaba za mu ji ta bakin magaji ya haya wanda ya magana kan matsayin masarautar tasu sannan kuma za mu nemi yadda wannan batun ya kwana a ofishin daraktan gabatar da ƙararraki ko dpp a ma'aikatar shari'a ta jihar kebbi a huta lafiya. To ma dalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku sharhin wasu jaridun ƙasar Kamaru. Za mu fara shirin jaridu namu ne da jaridan Du Sahel arewacin kasar jamhuriyar Kamaru an da babban labarin ta ya karkata a kan dakarun tsaron kasar jamhuriyar Kamaru na biyar guda hudu. wanda suka kwanta dama a yayin da suke kan hanyar su na zuwa tsibirin Bakasi sun tashi ne daga tashar jirgin ruwa na birnin Duwala ranar 16 ga watan bakwai 7 bakwai. a nan ne suka gamu da ajalin su sai kuma jaridan Integration ta rawaito mana cewar kasar Amurka da gashen nahiyar Afirka ta tsakiya waɗanda suke amfani da tekun da ya hada kamaru guinea equatorial da kuma kasar congo brazzaville sun kula wani dangantaka a birnin yawunde domin inganta tsaro a kan tekun sai kuma jaridan the post ta kasar jamhuriyar kamaru an ta hango da cewar har yanzu dai tsuguni bata kare ba a jihohin yan awaren ingilishi guda biyu an da yanzu haka gwamnatin kasar ta kasa sako waɗanda ta damƙe su a yayin da rikicin rintaɓe a wannan bangaren amma ƙungiyar ƙwato hakkin bil'adama na ƙasar ta jamhuriyar kamaru Kamaru sun sanar wa gwamnatin kasar da cewa ta gaggauta sako su. Sai kuma jaridan Rometayo ta kasar ta Kamaru ta labarta mana cewar shugabannin cocin Katolika na nahiyar Afirka ta tsakiya sun da wani babban taron su a birnin Yawunde anda suke neman canja sabon salo wajen ginda gindawa gwamnatocin nahiyar cewar dole ne a ƙara inganta tsaron su kasancewa ana yi musu kisan ɗauki ɗaiɗai a nahiyar ta Afirka ta tsakiya. Wannan al'amari dai ya faru ne tun lokacin da aka kashe Bishop Bala na birnin Bafiya. sai kuma jaridan Enfomaten ita ma ta tsegunta mana cewar wani jandarma a ƙasar jamhuriyar kamaru wanda ake kiransa jude wamesi ya bindige waɗansu mutane guda hudu har da mai gidansa a caji ofisin da yake birnin kusiri sai kuma jaridan kamaru an anda ita ma ta labarta mana cewar jakadan ƙasar faransa mazauni a ƙasar jamhuriyar kamaru ya ziyarci jihar arewa mai nisa domin gane wa idanunsa irin banar da boko haram suke gudanarwa a wannan bangaren a yanzu haka dai ya mika wa gwamnan jihar Arewa mai nisa mijin yau Bakari gudunmawar wanda kasar ta Faransa ta mika wa kasar ta jamhuriyar Kamaru na waɗanda suka rasa rayuwarsu a tashin bamamadin da ya faru a garin Waza. Kuɗaɗen da sun kama miliyan uku na sifan kuɗin jamhuriyar Kamaru. Za mu kakare shirin jaridun namu ne da jaridan Kamarun Tribune an da ta nuna mana cewar ministan tsimiyar tanadi na kasar jamhuriyar Kamaru Paul Louis Motaze ya yi wani yarjejeniya da wani kamfani na kasar Faransa domin zai zuba manyan kuɗaɗe har miliyar casa'in na sifa kuɗin jamhuriyar Kamaru domin inganta ɓangaren yawon buɗe idanu da shakatawa na ƙasar jamhuriyar Kamaru. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. A gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana. Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mai na garin Garbace da karamar kuma da Bali ta Taraba tarayyar Najeriya. Dangane da yadda aka tuna da Nelson Mandela a kasar Ghana a jiya hakika abu ne wanda ya zama abin koyi irin rayuwar da Nelson Mandela ya yi da irin shugabanci da ya yi wadda bai nuna kwaɗayi ko nuna son abin duniya ba ya nuna cewa baƙaƙe na afirka baki ɗaya ko ma na duniya baki ɗaya yana so ya sama musu yanci kuma har ya sama musu yanci bai kuma nuna tara abin duniya ba kamar da shugabannin mu suke kokarin yi a yanzu shi muke fata za su yi koyi da irin rayuwa ta Nelson Mandela domin su zama mutane na gari wadda za su zama ko da ba sa raye za a rinka tunawa da su da fatan shugabanninmu za su canza ra'ayi su zama mutane na kirki domin talakawa su ji daɗin mulkin na gode mai magana aminu mai shayi na garin garbace da karmar kuma ta bali zuwa taraba tarayyar najeriya biyu a mulkin yanzu to madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice duk da cewa ta amince iran na bin ka'idodin da aka gindaya mata matsayin da aka cimma ta nukiliya a shekarar 2015 amurka ta saka takunkumi akan wasu iraniyawa da wasu kungiyoyi goma sha takwas saboda tana zargin su da mara baya ga shirin gina makamashin nukiliya na iran ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce wasu aikace-aikacen ƙasar ta iran a yankin gabas tsakiya na haifar da zaman ɗarɗar da rashin tsaro a yankin kwanaki kaɗan bayan da dakarun iraki suka kwato yanki na ƙarshe a birnin masul daga hannun 'yan ƙungiyar is gwamnatin ƙasar ta ce a shirye take ta sake gina birnin tare da maido da jama'arsa da aka yi kiyasin sun kai miliyan ɗaya jami'an ma'aikatar tsare-tsaren kasar sun faɗa wa murya amurka cewa sun shata wani shiri da za a kwace shekaru goma domin sake gina birnin wanda ya dawo hannun dakarun kasar ta iraki da ke samun cikakken goyon bayan amurka minista harkokin wajen kasar venezuela ya ce kasar ta dukufa wajen zaben mambobin da za su gudanar da majalisa da za ta yi dubi kan kundin tsarin mulkin kasar duk da barazanar kakaba takunkumi da amurka ta yi ya kuma ce venezuela za ta sake yin dubi kan dangantakar da ke tsakaninta da hukumomin washington to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci hantsi sai kuma da al'asar za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka musamman ma mahmud lalo da wanda ya shirya kuma ya bada umarni wato solomon abu da injiniyanmu ta wannan hantsi wato malama zainab Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku daga nan Washington DC. A huta lafiya.